Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu fatan kuma ne cikin ƙoshin lafiya kamar dai kullum sunana Abida Adam wata kasance mai gabatar muku da shirin namu mai farin jini da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu domin sauraron wani kalan maudu'i muka taho muku da shi a yau na gode to maudu'in nawa na yau ba komai ba ne face tarbiyya ko ko zan ce ba komai ba abu ne mai muhimmanci wato babban abu ne wanda aka fi sani da tarbiyya kowa dai ya san tarbiyya in aka ce mutum na da tarbiyya kowa ya san wani kalan ɗauka ake mishi to da farko dai za mu so mu ji yaya kalmar take ita kalmar tarbiyya dai da farko kalma ce a rarriya daga wurin Laraba, wanda hausawa suka hausantar da shi zuwa tarbiyya wanda kuma yake da ma'anoni yake da fa'idoji yake da alfanu wanda kuma ake kokari kowa yake son a dinga dangana shi da wannan kalma ba kamar wani kalman can da mutane ba sa son a dangana su shi ba kalman tarbiyya kowa yana son ya dangana shi da shi tarbiyya tana gina cikakken mutum wanda zai alfani al'umma ya amfani kansa ya amfani gidansa ya amfani ƙasa kuma da al'ummar duniya baki ɗaya kuma ita tarbiyya tana alfanun mutum ne nan gida biyu da duniya da lahira tana karawa mutum mutuntaka tana karawa mutum mutuntaka da kuma samun kyakkyawan mu'amalan tarayya da mutane ita kalmar tarbiyya kenan wato idan baka da tarbiyya dai babu wanda zai mu'amalance ka babu wanda kuma zai so ɗan shi ya mu'amalance ka babu wanda zai so ya mu'amalanci ɗanka ko ko babu wanda zai so ya mu'amalance ki ya kai ɗan uwana ƴar uwata babana mamana mm, yayana ƙanina ƙanwata yayata mu ƙoƙari ya na a ce mun kasance mu masu tarbiyya ne nan dan fa yanzu a rayuwar nan in baka da tarbiyya wallahi ko ƙaunci ba za a so a dinga yi ba za ka ga in za ki ga in kin zo gidan yarinya bakin zai gidan kawai ki ga iyayenta alamun ba sa son sai yi mu'amala da ke saboda wannan ɗabi'ar naki da ba sa so bi ma'ana ba ki da tarbiyya kuma tarbiyya yana da na kala kala wato na farko akwai kunya akwai ɗa'a da kuma ganin girman na gaba wanda kuma duka idan kika rasa ɗaya cikin ukun nan kin faɗi ba ki da shi an kuma manufar tarbiyya manufar tarbiyya tana da manufa mai mahimmanci wanda shine yake ok manufar tarbiyya manufar tarbiyya tarbiyya tana da manufa mai mahimmanci wanda yake samar da mutum jajirtacce jarumi kuma tsayayyen mutum mutumin kirki wanda kowa ya amince da shi a ko'ina kuma ana iya bada shaidan shi kuma duk wani abin da ya faɗa za ku ga eh mutane sun yi harban da shi to idan Allah idan annabi iyaye idan iyaye ba su ba da tarbiyya ba yaya kenan ake tunani dan tarbiyyar nan daga wuri daya ake fara samun ake samun shi babu inda ake samun tarbiyya sama da gida in ya wuce gida sai kuma a ce makaranta wala mamadiya ko boko babu inda ake samun tarbiyya sama da gida in wani wuri ya biyo shi sai makaranta mamadiya ko boko sai kuma da mutane kake zaune da su da ake zaune da su yana nufin kamar unguwa shi yasa yake da kyau a zaɓi unguwan da za a zauna kafin ka zauna a wuri kai tunanin ba wai zan je in zauna don sauƙin su ba a'a yaya rayuwan abin da zaka haifa nan gaba ko ko yaya rayuwan ƴaƴanka da ka dawo da su wuri ko ko yaya rayuwan ƴaƴanki abin da ya kamata iyaye musu yi tunani kenan domin fa shi tarbiyyan nan babban ginshiƙi ne na rayuwa wanda kuma idan baka da shi ka baras baka da wani muhimmanci baka da wani daraja baka da kima a idon mutane kawai kallon da kake mutane kallon in kana kallon mutane kai ana maka kallon da bai kamata ba wanda kuma hakan kamar ma mu yan uwana mata da zamani ya kai yanzu zaki ga wani abin da mace za ta yi ba lalle ne na namiji zai yi shi ba wani abin da mace za ta yi kai da kanki kai da kanka da kake nan a matsayin namiji sai ga kai kake jin kunya ko ko wani abun da namiji zai yi kaga abu ne nan na Allah waje amma shi kuma ko a jikin shi akwai kalmar da Hausawa suke amfani da shi na faɗin cewa ai mm, mace ce da kunya ba namiji ba namiji bai da kunya ina babu tarbiyya akwai kunya a cikin tarbiyya kuma addinin musulunci ya koyar da mu kunya kuma addinin musulunci ya koyar da mu tarbiyya to idan babu tarbiyya yana nufin kenan ba babu kunya babu tarbiyya duk wani zancen da zaka ji ana namiji ne ke namiji ba a san shi da kunya ba namiji mace ne ke da kunya ba namiji ba wannan maganan gaskiya maganar hausawa ne nan maganan nan ba haka take ba in za mu gyara mu yi kokari mu gyara shi tun wuri tun gini tun zane dan fa kullum kana girma kana haifuwa rayuwa yana ƙara canzawa abin da baka gyara shi yanzu ba in ya zo kai kai wani lokacin sai ga ya riga ya zama ƙeya ya zama baya babu daman ka da ka gyara shi kuma ka ji kana da nan sanin me yasa kai haka to don Allah tun san da muke da dama yan uwana mu kokari mu gyara shi a sannan kuma tarbiyya yana shafin mu'amalantar mu da mutane kamar yadda nace mu'amala da mutane mu'amala da mutane ba wai iya mutane unguwa ba in kuka zo kuka yi aure idan babu tarbiyya kafin auren bayan daga bisani kuma aka zo aka yi aure an zo an yi aure ga rashin tarbiyya na farko in ka aure macen da bata da tarbiyya tarbiyyan 'ya'yanka ne na babu da ikon Allah idan ka aure mace ba da tarbiyya to ƴaƴanka ne ba su da tarbiyya haka ke ma idan kika aure namijin da bai da tarbiyya ko ko bai da da'a ƴaƴanki za su taso in dai sun zama sun ma wani babbar rashin kunya a waje zai zama na babu dama a tsawatar da su dan in akwai tarbiyya a cikin gida ne nan ke sa na waje idan yaro ya je laifi a waje na waje zai ji karfin gwiwa ya ce zai kawo ƙarshe ko ko ya hukunta shi amma ko in babu tarbiyya a nan in babu tarbiyya a cikin gida zai zama na shi wannan da aka yi mishi yana jin tsoro yana jin shakkun a ce zai samu ko ko yana jin shakku yana jin bai isa da yaron mutum ba yaron ka yayi laifi a hukunta shi ana ganin dan an isa da shi ne yasa aka hukunta shi ba wai dan an ci zalunci ba kuma haka kaso naka ne nan duniya ta ƙi shi in ka ƙi shi kuma duniya za ta so shi duk da ba wai cewa aka yi ka bar a wulaƙanta shi ba amma menene nan tarbiyya duka tana koyar da wannan saboda dukan koyar zai koya wa mutum in haƙuri kuma na san da cewa da suka girmi iyayenmu na da wa'inda suke da shekara talatin ko ishirin da biyar haka ko shekara arba'in sama da haka akwai wani rayuwar da suka yi a zamanin da wanda zaka ga idan yaro ya yi laifi a gida ko in yaro ya yi laifi a waje kafin ma ya zo gida an gama hukunta shi a waje kuma sai dai ka ga mahaifi koko mahaifiya ta fita tana ta gode ko ko a ce in yaro ya laifi ba a hukunta shi a waje ba aka kawo mahaifiyan ƙara ta fara me yasa sai ka ce ba yaro ba sai ka ce ba ku haifa ba me yasa ko ba za ku iya hukunta shi ba sai kun kawo min yanzu in bana nan ba za ku iya hukunta min yaron nan ba sai lalle in ina nan to a zamanin da kenan sannan da tarbiyya take da ƙarfi amma yanzu kuma ba tarbiyya yake da ƙarfi ba an ɗauki son son yaro ne ne aka ɗaura. an ɗauki son abun ne ne aka ɗaura. soyayya aka ɗauka aka ɗaura, wanda kuma ba a sanya tarbiyya ba kuma zaka ga yaro mara tarbiyya zai kasance a sangarce baya ganin girman na gaba da shi an kuma baya da manners of approach bai san yadda zai yi tone magana ba bai san yadda zai yi tone magana ba kuma rashin tarbiyya yakan kai mutum ga halayya daban-daban musamman za ka same shi sata shaye-shaye da wasu mayagun ayyuka da wanda bai kamata ba wala yin dan gidan talaka ne ko ko dan gidan mai kuɗi in dai babu tarbiyya da za ka same shi na wani miyagun ɗabi'an da bai kamata ba Allah ya kyauta amfanin amfanin tarbiyya tarbiyya tana da amfani sosai sosai wanda ni a nan ba zan iya kawo muku ba dai in baku wasu daga cikin su wasu kalilan daga ciki amma tarbiyya tana da amfani sosai wanda ba zan iya misalta muku ba dai in baku wanda na samu na farko akwai tsarkake zuciya mutum mai tarbiyya ka same shi kullum zuciyar shi a tsarkake take bai da wani mugun niyya a cikinta komai babban burin shi ya za a iya taimaki wani ko in ya ga wani a cikin halin neman taimako